نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بانك والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da saduwa a yau lahadi takwas ga wata kenan jiya ina lissafi da dan ce jiya bakwai idan jiya bakwai yau takwas kenan ko takwas ga watan jumada ula shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina yau kuma ya zama hudu ga watan shida shekara ta dubu biyu da shida miladiya don mu ci gaba da karatun littafin sharhul warakat fi usulul fiqh wannan kuma shine darasinmu na ashirin da bakwai a cikin littafin ina za mu tashi yau ina jin damuna cikin almujimal wal mubayyin ko shafin nawa to bismillah bismillahir rahmanir rahim wa'lam أن الإجمال وإن كان قد ورد في الشريعة وأنه نوع من تعب من تعبد الله تعالى للعباد فإنه لم يبقى فيها مجمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم لقد تركتم على مثل البيضاء لقد تركتكم لإن ina jin kuskure تركتكم على مثل البيضاء ala mithl نعم لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها هالك جميل جميل idan ba kuma ta ba tunda ana magana akan al wal mubayyin bayan yayi ta'rifin mujmal cewa wa huwa malam lam tattadih dalalatuhu ko ko mahtamala ma'anayn aw akthar la maziyata li ahdihima al-akhar sai kuma ya kawo asbabul ijmal daga cikin su akwai adamu ma'rifatul murad haka ne ko sannan akwai adamu ma'rifatul sifa sannan akwai adamu ma'rifatul miqdar sai ce wa alam annal ijmal wa in kana qad warada fi shari'a ka sani ya kai dan uwa ko da yake shi mujmal ya zo a cikin shari'a cikin nassoshi na shari'a wa annahu naw'un min ta'abbudillahi ta'ala lil ibad nau'i ne na yadda ubangiji ke bautar da bayi fa innahu lam yurkafi ha mujmal duk da ijmalin an same shi fi awwal al'amri amma ba zai ci gaba da kasancewa mujmal ba ba tare da an samu bayyin dinsa ba an gane ko abinda da yake zufi a nan so yake ce ma min mujmalin illa wa qad buyyina ma min mujmalin bakin ala ijmalihi illa wa qad buyyina wa min وبيانه يأتي kama قبل الشارع كما أن min جاء من قبل الشارع وكذلك bayan يأتي min قبل الشارع mai shar'antawa shi ya kawo ijimali sannan shi mai shar'antawa da kansa kuma zai kawo mai bayani wato ba da za ka ga aya mujmala ba tare da ka samu wata ayar ko hadisi da ya bayyana ta ba ko ka ga hadisi mujmal ba tare da ka samu aya ko hadisi da ya bayyana ba amma a ce ga aya ga hadisi ba aya ko hadisin da ya bayyana ana jiran bayani daga wajen wani ba Allah ba manzon Allah babu wani ya kamata ku gane wannan da haka ko da mutum ya samu mujmal a cikin alkur'ani sai ya bayyana shi da bayanin sa da magana sa to kaga bai zama mubayyin din ga waccan ayar ba tunda shi ba shine a share ba ta yayi ya san cewa ijmalan da ke cikin can ma'anarsa shine kaza ya zai ya gane ina fatan kuna fahimta لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين لأمته جميع شريعته manzo Allah ya bayyana wa al'umma dukkan shari'a ya bayyana imma bi qawlihi wa imma bi fi'lihi wa imma bi taqririhi kama qala sallallahu alaihi wasallam laqad taraktukum ala mithli al-bayda na barku a kan kwatankwacin hanya fara laili haka hariha daranta daidai yake da yininta ka iya cewa laili haka na hariha ka iya cewa lailu haka na hariha ta fuskar lera bidiyar halitta la yazigu anha la yazigu ba'di anha illa halik ba wanda zai karkacewa wannan hanya mai kakkiya wato sai wanda yake halakakke to idan haka ne kaga wannan ya zama shi ɗaya daga cikin hujjoji kan cewa ashe manzo Allah yayi bayani kenan sai ce mai walam yatruk walam yatruk al-bayan 'inda al-hajati ilayhi abadan hmm. وإن وقع للمجتهد شيء من ذلك فقد يكون لعدم اطلاعه على المبين بهذا الإجمال فيكون نسبيا والله أعلم جميل ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا باب عند رأي النبي كيم بياني باين أنا da bukatar bayanin bukatar bayanin ta kama kuma ya ƙi annabi ba zai wannan شيء من ذلك idan wani abu na mujmal ya bayyana ga mai ijtihadi kuma ya kasa samo masa mubayyin dinsa to baya cewa babu mubayyin din sai dai ce ni ban san mubayyin din ba amma ba ta cewa babu gaba daya kun gane kad yakunu li adam ittila'ihi ala mubayyin to rashin samun mubayyin din baya nuna babu shi abin da yake nunawa dai shi mutumin bai leko shi ba binciken shi bai kai gare shi ba لهذا الإجمال بيسامو مبين دين زي بينا مسا wannan ijmal din ba fa yakunu nisbiyan anan sai zanto mujmal ne nisbiyan ba mujmal ne alal itlaq ba mujmal alal itlaq ce ga mujmal din da kwata kwata baya da me baya da mubayyin amma idan an ce al mujmal wato game da wane mujmal ne tunda shi bai san mubayyin din ba ko game da suwana da suwana ne wannan amma game da suwana fa ya zama mujmal su da suka san mubayyin bai zama mujmal a wurin su ba tunda suna da mubayyin din da ya bayyana shi wato a nan gurin ma min mujmal illa wa qad sannan kuma la yajuz ta'khirul bayani an waqtil haja bayan da annabi ya jinkirin bayani bayan ana da bukatarsa ci gaba قوله <clears throat> والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي لما عرف المجمل عرف البيان لافتقار المجمل إليه وهو لغة الظهور والوضوح يقال بان الأمر وتبين بمعنى بمعنى بمعنى اتضح وانكشف جميل سيبقى. نعم وأما في الاصطلاح فهو يطلق على التبيين وهو فعل مبين ويطلق على الدليل الذي حصل به البيان ويطلق على العلم الذي يستفاد من الدليل والمصنف جرى على الأول وهو الأشهر فعرفه بأنه إظهار المعنى للمخاطب للمخاطب وإيضاحه وقال وإيضاحه نعم وإيضاحه فقال إخراج الشيء إلى وهذا التعريف مبني على ما درج عليه أكثر الأصوليين حيث خصوا خص البيان بإيضاح ما فيه خفاء ومنهم من يطلقه على كل إيضاح سواء تقدمه خفاء أم لا جميل بيتي والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي ده أنت البيان shine fitar da abu min hayyizul iskal daga da'ira ta rikici da rashin gano shi ila hayyizu tajalli zuwa ga da'ira ta bayyana safili wato ga abu da yana cikin da'ira ta an kasa gane me ake nufi da shi ya zama mujmal kenan to aikin da zaka yi na fito da shi daga da'ira ta tajalli ka sashi ta da'ira ta mai bayani da fitowa fili wannan abun shi ake kira albayan kun gane wannan abin da ya faɗa kenan shi al-Imam al-Juwayni mai sharhi yace lamma arrafa lamma arrafa al-mujmal arrafa al-bayan yayin da ya ta'arifin mujmal sai kuma zo ya ta'arifin al-bayan saboda me liftiqar al-mujmal ilayhi dan shi mujmal na da bukatuwa zuwa ga bayan din wa huwa lugatan idan kana son ka san meye al-bayan a lugha az-zuhuru والوضوح هذا هو البيان في اللغة يقال بان الأمر وتبين الأمر بمعنى اتضح وانكشف يا هلتك بان الأمر ya halatta ka ce ta an gane ku duk dai abu ya fito fili ittazaha ya fito fili wanka shafa ya yaye kallabin wato ijimali da yake ciki da kun gane ku wa amma fil istilah amma istilahi na malamai na usulul fiqh fa huwa yutlaqu ala tabayyin ana yin tarifin albayan amma ana nufin at-tabayyin to me bambanci tsakanin albayan da at-tabayyin albayan wato fitowar abu fili at fito da shi fili kun gane majin ai bayan bayyana sa shi da kansa at fa fito da shi bayyana shi kenan ko da yake waɗansu suna ganin ba a cewa at da wannan ma'anar sai dai a ce at-tabayyun wannan wani rikicin ne na loba wanda su Abdulsalam Harun suka kawo dangane da littafin Jahiz cikin adab ɗin da ya sa masa albayan wa tabayin suka yi ta rikici cewa san ba haka jahiz yake nufi ba jahiz ba zai zo faɗi wannan maganar ba sai dai a ce albayan wa tabayyun suka yi ta rubuce rubuce a can misra Allah ji kansu da gafara wannan mayarwa da wannan martani wannan mayar da ala kulli halin dai albayan wa tabayyun wa tabayyun mu dai mun wannan yace muna tabayyun wa huwa fi'lul mubayyin idan idan an ce maka me at-tabayyin sai ka ce huwa fi'lul mubayyin wato shine aikin da mai bayyanawa ke yi don fito da abin fili shine ake kira mai at wa yi yutlaqu ala dalil sannan akan ce at amma ana nufin addalil dalil alladhi hasala bihil bayan dalilin da aka kawo wanda da shi ne bayanin ya faru ba dan dalilin ba da babu bayanin to shi kansa wannan dalilin wawan aya ko qur'ani sai a ce masa me at wa yutlaqu ala al-ilmi alladhi yustafadu min ad-dalil sannan kuma wato um, uh, wa yutlaqu uh, uh, ana amfani da kalmar at-tabyin din ana nufin me al-ilmu alladhi yustafadu min ad-dalil ilimin da da aka fa'idanta da shi karkashin dalilin wato ko dai dalilin kansa ya zanto shine at-tabyin ko ilimin da aka fahimta karkashin dalilin ya zama shine at-tabyin ko aikin mai bayyanawa lokacin da yake kokarin bayyanawa ya zanto shine me a tabiin wal musannif jara ala al-awwal shi mawallafin littafin al-imam juwayni ya tafi akan ma'ana ta farko wanda yake shine fi'il al-mubayyin shi yake nufi da al wahuwal wa huwa wannan shi yafi shahara fa'arrafahu bi annahu izharu al-ma'na lil mukhatab sai ya bayyana sai yayi ta'arifin bayani da cewa shine me izharu al-ma'na lil mukhatab fito da ma'ana fili ga al wanda ake wa magana wa idahuhu da kuma fayyace shi faƙala sai ce ikhraju shay'i albayanu sai ce me ikhraju shay'i min hayyiz iskal ila hayyiz tajalli to zaga ya zama amal mubayyin kenan anan shine yake nufi da me albayan ko kuma at-tabayyin wa hadha at-ta'rif mabniyun ala ma daraja alayhi akthar al-usuliyin wannan ta'rifi an gina shi ne akan abinda da yawa daga cikin malaman usuli suka tafi akai haythu khassul bayana bi idahi ma fihi wanda su idan an ce albayan a wurin suna nufin fito da abin da yana da ɗan rikici fito da shi fili duk abin da yake da ɗan rikici aka fito da shi fili to wannan shine albayan wa minhum man yutliqu ala kulli idah amma cikin su akwai wanda yana ɗaukan bayani shine kullu idahin sawa'un taqaddamahu khafa'un amla la hadha alladhi turidu an tudhihahu lin-nas hal bihi khafa' am laysa bihi khafa' ma dumta kad hawalta bayanahu lin nas fa san ma bayani amma waɗansu suka ce ba a kiran abu da suna bayani sai yin abin yana da ɗan rikici ka fito da shi fili to shine bayani amma abin da ba da rikici ka fito da shi fili ya baka kawo wani sabon abu ba dama can huwa ba'in bi nafsihi shi da kansa ya bayyana fili kawai kuma sai ka yi bayani da baki wanda baka kawo wani sabon abu ba Amma zai ala an mai al a ma'an ba abin da kai illa aka ce ka yi ta'arifin ruwa da cewa shine ruwa ma huwa al-ma kace al-ma'u huwa ma yani ma zitta shay' an gane ko inda ce an rafa maa abil ma ba'da al-zuhudi ya sha wahala amma dai ta'rifin ruwa da cewa shine ruwa ya ni lam ta'ti bi shay'in jadid وقد انتقد المصنف نفسه هذا التعريف في كتابه البرهان وذلك لوروده عبارات لا ينبغي إيداعها التعاريف مثل الحيث وذلك أن التبيين أمر معنوي والمعنى لا يوصف لا يوصف بالاستقرار في الحيز لأن الحيز هو الفراغ المتوهم المتوهم المتوهم الذي يشغله شيء الذي يشغله شيء يشغله شيء وهو من ألفاظ المتكلمين جميل وممن انتقده الآلدي لأنه غير جامع فإن المبين إبداء الذي لم يسبق لم يسبق بإجمال مثل سماء أرض جدار لا يدخل في هذا التعريف مع أنه بيان فيكون التعريف خاصا ببيان المجمل كما ذكرنا وان تعريفي دي لا تعريف بيان إخراج شيء من هيزي الإشكال إلى هيز الوجود أنا هكا هي تعريفهم أما شيء كان سيأي انتقاد من تعريفي ناشي أتسلسك من التعريف ناشي من صناع البرهان وقد انتقد وقد انتقد المصنف نفسه shi kanshi المصنف نفسه shi da kansa yayi yayi intikadin wannan ta'rifi fi kitab al-burhan cikin littafin al-burhan wa zalika li wurudi ibaratin la yanbaghi ida'uha at-ta'arifa dan ya kawo waɗansu kalmomin da bai dace ba a shigar da su cikin ta'arifi shi ta'arifi da dokarsa a wajen malamai ana sanya waɗansu kalmomi ne wanda suke ba da hakikanin ma'anar da ake nufi kar a kawo waɗansu kalmomi masu rikici a cikin ta'arifi tunda shi kansa ta'arifin ƙoƙarin bayani ne to sai ka kawo kalmomi waɗanda su kansu kuma suna da rikici to kaga ana da buƙatar kuma su ma a bayyana su ta'arifi bai biya bukata ba kenan ne intikadin da yi mislul hayyiz kamar kalmar alhayyiz da ya amfani da ita wannan kalmar bata dace a shigar da ita cikin ta'arifi ba saboda me li'anna tabayyana amrun ma'anawi domin shi a tabiyin wani al'amari al'amari ne ma'anawi ba hissi ba ina fata an fahimta a ka zo ka ce ka san littafin jami'ul bayan an ta'awili ayil qur'an sai ce ban sani ba bayyana mun shi sai ka ce ai wani mashhurin littafi ne a cikin tafsiri wanda muhammad ibn jarir at-tabari ya wallafa shi mutumin nan da ya mutu a shekara ta ɗari uku da goma bayan hijira kuma daga shi har ya zuwa yanzu an ce ba a samu littafin tafsiri irinsa ba ya kai juz'i talatin da kaza ko ashirin da kaza kaga wannan abin da kake amurin ma'anawi ne ko hissi ma'anawi ya sha bamban da in ce je ka ɗauko min littafi akan teburin da nake sa littafi makulli akan teburin da nake sa littafi sai ka zo nan gudun duka haka ka duba ka duba baka gaishe ba sai yana nan ka ce a ah, na je ban gan shi ba zan ce a'a idan ne haka na daga darduman dan sai aka ga littafin anan gurin haza amrun ma'anawi haza hissi wancan wanda na kawo na farko amrun ma'anawi wannan wanda na kawo na biyu ya zama amrun hissi to ga ka'ida ba amfani da kalmar hayyiz a cikin amrun ma'anawi sai amrun wanda yake mai hissi to dan me yasa ya kawo ta cikin ta'arifi wanda ta'arifi amrun ma'anawi <laughs> bayan amrun ma'anawi ina fatan kun fahimta لماذا استخدم فيه كلمة لا تستخدم في الأمور المعنوية وإنما تستخدم في الأمور الحسية هذا هو وجه الانتقاد كنغاني ونأي وذلك لورود عبارات لا ينبغي إيداؤها التعاريف دن ya zo da waɗansu kalmomin da bai dace ba a shigar da su jumlolin da bai dace ba a shigar da su cikin ta'arifai mislul hayyiz kamar kalmar alhayyiz wa zalika anna tabayina don shi at-tabayin amrun ma'anawi al'amari ne na ma'ana wal ma'ana la yusafu bil istiqrar fil hayyiz ita ko ma'ana ba a siffanta ta da tabbatuwa fil a cikin wata da'ira ko wani kewaye li'anna al hayyiza huwa al-faragh mutawahham domin idan an ce al-hayyiz ana nufin al farag wani fili ko wata da'ira al-mutawahham wanda mutum ke zaton akwai allazi yashghaluhu shay'un wanda wani abu yake wajen farag ba komai sai wani abu ya zo shiga wajen shine hayyiz wa huwa min alfaz al-mutakallimin shi kanshi amfani da al-hayyiz malamai ba su amfani da shi sai ilmul kalam suke amfani da shi masu jadal dan me zai kawo cikin ta'arifi na usulul fiqh ko gane wajen yin wa mimman wa mimman intaqadahu al-amidi daga cikin wanda suka yi intiqadin wannan ta'arifin akwai al-imam al-amidi mai ihkam al-ahkam a cikin usul al-fiqh ko al-ihkam fi usul al-ahkam li'annahu ghairu jami' shi yana ganin wannan ta'arifin gairu jami' su kuma suka ce yana daga cikin sharuɗa na ta'arifi an yakuna jami'an mani'an فلا بد من كونه جامعا مانعا فإذا كان جامعا ولم يكن مانعا لم يصح التعريف وإذا كان مانعا ولم يكن جامعا كذلك لم يصح التعريف فالتعريف لا بد من كونه جامعا مانعا idan sun ce kasancewarsa jami ta yadda idan an faɗe shi zai tattara dukkan dangin da sa iya shiga ƙarƙashinsa idan an ce mane ta yadda zai hana duk abin da ba wannan dangin ba shigowa cikin lafazin kar ka yi amfani da lafazin da zai shigo da dangi da wanda ba dangi ba ina ba ta fahimta sannan kar ka yi amfani da lafazin da ba zai tattaro dukkan sauran dangi ba ko da zai hana wani shigowa amma bai tattaro duka sauran ba to anan duk ta'arifi bai ba labudda an kuna jami'an mani'an fa innal mubayyan ibtida'an alladhi lam yusbaq bi ijmalin domin almubayyan din da ba riga an riga shi da ijmali ba mithl sama kamar as-sama ard jidar la yadkhulu fi hadha ta'rif wannan duk ba su shiga cikin wannan ta'rifin ba ma annahu bayan ta'rif da shi ma bayani ne ya kamata su shiga domin idan an ce ikhraju shay'in min hayyiz iskal ila hayyiz tajalli kaga nan in abu baya da iskali baya shiga ciki sai abin da yake da iskali kamar sama da ard jidar ba su da iskali dan haka ba za su shiga cikin ta'rifin ma annahu bayan kuma amma kuma su kansu ai bayani ne fa yakunu tarifu khassan bi bayanil mujmali kama zakarna to anan sai ta'arifin ya zanto ya shafi mujmal ne kadai kamar yadda muka yi bayani tun farko ma'ana dai ta'arifin nashi suna intikadin sa ta waɗannan fuskoki guda biyu ta fuskar yin amfani da kalmomin da ba amfani da su a cikin ta'arif ta fuskar kuma lamme kuma jami'an mani'an wato shi ta'arifi da wuya ka samu wani ta'arifi wanda yake salimin min al-itiraz a wajen malamai shi yasa waɗansu suka ce kawai mu ɗauki ta'arifi kowane irin ta'arifi ne akai a duniya wani abu da zai kusanto maka da nesa ka gane domin idan aka ce an yi kuna jami'an mani'an ya mutum zai tsaya ya gama tunanin cewa wannan kalmar ta taro dukkan dangi kuma ta hana sauran dangi shigowa kawai sai dai don ya ta'arifin sa aka yi masa itirazi da kaza to sai yi istisna'at tunda kana da damar kai istisna'i ba shi kenan ba sai kai tafiyar ka kan wannan ka'idar ka hutar da gagga sai suka ce da wuya ka samu ta'arifi wanda ke salim min al ina fata an fahimta kuma suka ce sannan shi kansa ta'arifi wani abu ne wanda zamanin da aka yi shi yana da tasiri a cikinsa ta'arifin da su imamul juwaini suka yi a karni na hudu ko na biyar ba shi ne ta'arifin da kai yau in za ka yi ba bi'ar da kake ciki tana da tasiri wajen ta'arifinka kai ka ga sababbin abubuwan da shi bai gani ba wanda shi a dacin bai ma ya tunanin su tana na ce in ya faɗo can kalmar waɗannan ababen sa shi ciki kai kuma yanzu yi tunanin su kaga sai ka sake sabon ta'arifi ina fata an fahimta amma amfanin na da shine ya baka usul waɗansu shika kai wanda da su za ka mayar kamar su ne foundation ɗin da za ka gina a kai kai kuma sai ka tashi ka fada da abin gwargwadon fadin ilimi da basira da Allah ya baka ci gaba قوله إخراج الشيء المراد بالإخراج إظهار معنى المبين مبين للمخاطب وإيضاحه وهذا على أن البيان يطلق على فعل المبين وهو التبيين كما قدمنا وما بليكي وقوله من حيز الإشكال أي من صفة وحال الإشكال والإشكال هو خفاء المراد بحيث لا يدرك المقصود من اللفظ قوله إلى حيز التجلي إذا أنت من حيز الإشكال كنن sifa ce da hali na al-iskal al-iskal kuma shine me khafa'ul muradi bi haythu la yudraku al-maqsud min al-lafzi wato abin ya rikitar da kai ta yadda ka kasa gane me ake nufi da wannan lafazin shine me iskali iskali kenan daga nan aka samu me mushkil ko da ko me mushkila kaga mushkil daban da mushkila idan ka tashi wato jam'in kalmar muskil ya za ka yi jam'inta to idan ka tashi kuma jam'in muskila kuma ya za ka yi tarifinsa ya to wannan shine kuskura kaga muskil jam'in sa mashakil muskila jam'in ta shine muskilat amma yau har waɗanda suka yi karatu mai zurfi ma za ka tana cewa mashakil wato ya zama min al-akhta ash-sha'i'a kurakuran da sun yadu hatta a bakunan malamai mutum ya tashi tarihin muskila sai ce me mashakil kuskure ne sai dai muskilat ina fata an fahimta amma muskil shine jam'in sa mashakil muskil abin da yake mai ɗan rikitarwa amma muskila kaga ai matsala ce matsala to kaga jam'in sa shine muskilat ala kulli halin al-iskal da shine wal murad bi haythu la budda لا يدرك المقصود من اللفظ <clears throat> قوله إله إذا التجلي أي الظهور والوضوح وذلك يتم ببيان الصفة أو المقدار أو تعيين المراد كما تقدم إيه، تندى يا بين أبن ديكي ما يزول به الإجمال سين يا بيان سكمل دكتور بني أبايا قوله والنص قوله والنص <clears throat> ما لا يحتمل إلا معنى واحدا لما عرف المجمل وعرف البيان ذكر النص لأنه هو المبين مبين بالمجمل وهو لغة عبارة عن الظهور ومنه يا كما متنتن سيد أن كلمة المبين والمبين المبين shine shi nassin da ya zo ya yi bayani ko amma idan an ce almubayyan shi mujmal din da aka bayyana ma'anarsa an gane ko shi mujmal idan an bayyana ma'anarsa ya zama mai almubayyan shi nasin da ya zo bayyana shi ya zama mai almubayyin kenan idan za mu kawo almujmal muna so mu kawo ba muna so mu kawo abin da ya bayyana shi sai mu ce mai almubayyin za mu kawo kenan da idan muka ce almujmal wal mubayyan ya zanto ta fahimta abu daya almujmal nafsuhu huwa almubayyan almujmal idza buyyina fa huwa mubayyan buyyina ma'anahu to da almujmal da almubayyan a lokacin ya zama me ya zama abu daya amma almujmal wal mubayyin المبين هو البيان الذي يبين المجمل ويزيل ما فيه من إشكال ويزيل ما به من خفاء فهذا هو المبين هنا بدأ فهمت لأنه هو المبين للمجمل وهو لغة عبارة عن الظهور ومنه سمي قوسي العروسة لنفسه لظهورها عليه وسيذكر المصنف ذلك والنص اصطلاحا عرفه بيتي النص ما لا يحتمل الا معنى واحدا اي لما عرف المجمل وعرف البيان ذكر النص لأنه هو المبين للمجمل ده النص شيني زي زو بينا مكمي المجمل وهو لغة عبارة عن الظهور إذا كو أنت النص أنا نفهم بين الأبو ومنه سمي كرسي العروسة سمي كرسي العروسة ده هكذا kujerar da amarya take zama a kai aka suke kiranta da suna minassa li zuhuriha alaihi dan tana bayyanuwa akan wannan kujerar takan bambanta ta da sauran mata da suke zaune a ƙasa wai wa sayadhkuru al-musannifu zalika zai zo ya ambaci haka nan gaba me ta'rifin nassi wannan dai ta'rifin nassi kenan min hayth al-lugha shine az-zuhur to ta'rifin sa min hayth al-istilah shine zai ambata yanzu والنص والنص اصطلاحا عرفه بقوله ما لا illa الا wahida واحدا فقوله ma. أي لفظ وقوله لا يحتمل إلا معنى واحدا أي يدل على معنى واحد قطعا ولا يحتمل غير ولا يحتمل غيره وهذا هو النص الصريح ومثاله قوله تعالى محمد رسول الله فالآية نص صريح في أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فالآية نص في قدر مدة التربص يسيء والنص اصطلاحا شي نسي اصطلاحي عرفه بقوله ما لا يحتمل إلا معنى واحد haka yi ta'arifin kamar da muka bayyana a baya fa qawluhu ma ita kalmar ma da ya amfani da ta cikin ta'arifin yana nufin lafz lafzun la yahtamilu illa ma'nan wahid hadha huwa an-nas wa qawluhu la yahtamilu illa ma'nan wahidan ay yadullu ay yadullu ala wahidin qat'an ma'ana ɗaya jalle ke nunawa ba yadda za iya ɗauki sama da ita wala yahtamilu ghayrahu ba zai ɗauki wadda ba wannan ma'anar ba wa nassu as-sarih wannan shine nassi na qarara misaluhu qawluhu ta'ala muhammadun rasulullah zai yi wannan nassin ya ɗauki wani abu ba tabbatar da risala ta manzon Allah ba ba zai dauke ta ma'ana ba sai tabbatar da risala ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani ba zai zo bai ce rasulu a nan wurin abin da yake nufi abdu duk da cewa milla wajibar rasulu an ya kuna abdan lakin al abda lafzun am wa rasulu lafzun khas fa kullu rasulin abd wa laysa kullu abdin rasula to dan me zaka baka fassara shi bil ma'ana al am ma annahu yadullu ala al ma'ana al akhas kaga anan wurin fal ayatu nassun sarihun fi anna muhammadan rasulullah haka fadin Allah ta'ala lillazina yu'luna min nisa'ihim ga waɗanda za su yi wa matansu ila'i shine rantsuwar cewa wallahi ba zan sake saduwa da ke ba to idan mutum ya wannan rantsuwar suna da tarabbusu arba'ati ashhur za a musu jinkirin wata hudu idan wata hudu ya wuce to sai je ya koma ya ci gaba da kusanta matarsa in ko ya ce a'a to sai a kai shi kotu alkali ya umarce shi da ɗayan biyu koma ga matar kai ce ni ba zan koma sai ce to dole ka sake ta kuma dole da alƙali ta sa ya sake ta a shahida nan wurin da ce arba'atu ashhur fal ayatu nasrun fi qadri muddati tarabbus ayar ta zama nassi karara da ke nuna lokacin da za a yi wa mutum jinkiri wanda ya shi a matarsa shine wata nawa wata hudu ba za a yi masa jinkiri sama da haka ba don kar wani zo ce a ayar tana nufin wata hudu da kwana goma sai mu ce a hadal aya nassun لأنها نصت على أربعة أشهر بلا زيادة ولا نقصان ها kuma yana daga cikin nassi fadin Allah ta'ala wallazi ne tawaffana minkum yadruna azwajin yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin وكذلك هذه الآية نص في أن المرأة إذا توفي زوجها تتربص أربعة أشهر وعشرة بلا زيادة ولا نقصان فلا تزيد على ذلك ولو يوما واحدا ولا تنقص عن ذلك ولو يوم واحد لأن الآية نص والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا إن فتان فهمت قال القاضي أبو يعلى قال القاضي أبو يعلى والصحيح أن يقال النص ما كان صريحا في حكم من الأحكام وإن كان اللفظ محتملا في غيره وليس من شرطه ألا يحتمل إلا معنى واحدا لأن هذا يعز وجود يعز وجوده يعز وجوده يعز وجوده والظاهر أن هذا النص غير غير صريح والله أعلم مالك ومجد القاضي أبو يعلى الموصلي والصحيح شيء القاضي أبو يعلى يتي صحيح زنتي أن يقال شيء أتي النص ما كان صريحا في حكم من الأحكام shi nassi shine duk abin da ya zama karara yana bayanin wani hukunci cikin hukunce hukunce wa in kana lafzu ko da ko lafzin ya kasance muhtamilan fi ghairihi zai iya daukan wata ma'ana da ba wannan hukuncin ba an gane ko yace wannan shine nassi wa laysa min shartihi Allah yahtamila illa ma'nan wahidan baya zama sharadi na nassi kan cewa ba zai dauki wata ma'ana ba sai daya wato shi abin da yake gani nassi shine dukkan lafazin da ya zo nuna wani hukunci karare fito da hukuncin fili ko da yake ko da lafazin idan an koma ta wani bangaren ya iya dauka wata ma'ana ba wannan hukuncin da ya nuna ba tun da dai ya fito da wannan hukuncin da an faɗa kowa ya san shi ake nufi to wannan shi ne nassi shi tasirar bakin da yake kenan kun gane sai ce wa laysa min shartihi Allah ya hatamila illa ma nan wahidan babu yadda za ka ce sharadin nassi shine ba zai dauki wata ma'ana ba sai guda daya li anna hadha ya'izzu wujuduhu domin irin wannan din fa zai wahala samuwarsa ba ta babu shi ba amma dai aziz idan an ce abu aziz abin da za a sha wahala kafin a samu والظاهر أن هذا النص غير الصريح ما ليتي آه إن دي za mu faɗi gaskiya irin wannan nassi da ya shi alqadi ya kawo ko da mun karba mun ce nassi ne amma ba zai zama sarih ba kenan tunda da ya hadamilu ma'anan akal kuma wacce da awata shi na cewa eh, nassi wanda ba zai ɗauki kowace ma'ana ba sai guda ɗaya ya izu wujuduhu to ya waɗannan ayoyin wata wahala aka sha wajen samu su gashi Muhammadu Rasulullah zai za a iya ba ta wata ma'ana da ba tabbatar da risala ta manzon Allah ba ai ba zai yi ba mhm. wani kawai sai zo ɗauki wannan ayar ya ce ayar rasulu tana ɗaukar ma'anar manzo na Allah sannan tana ɗaukar ma'anar kasancewarsa ba kwarai shi haka wannan nasu <laughs> ihtimal ba zai na'am kaga yanzu zaka shiga fikihu kenan dan me zamu yi fikihu dan abu da nake jin tsoro kenan wani zo tambaya fikihu me hasu tullu mudda me hasu kaza kaza yanzu ne tarabbusu arba'ati ashhur arba'ati ashhur me yake nufi na biya nasi ne wannan ya riga ya biya ya iya daukan eh, wata hudu da kwana goma ko wata hudu ba kwana daya dole wata hudu kadai yake dauka kaga da ya riga ya biya amma yanzu idan ka koma kan cewa a to to wannan wata hudu daga yau za a fara lissafin su kaga mun fita daga nan gurin mun koma fikihu za a fara lissafin su ne daga lokacin da ya rantsuwar yace na rantsa da Allah ba zan kuma saduwa da ke ba to daga wannan lokacin za a ce a yi masa jinkiri har wata hudu a gani ko kuma daga lokacin da ta je gaban kotu alkali ya ji labarin sannan za a fara lissafi kaga wannan fikihu ne mun fitar ga usulul fiqh <laughs> wadannan sun ce wancan wadannan sun ce wancan a ah, ko shekara ɗaya mai sadu ya rantsa bai sake saduwa da ita ba ita kuma ta zauna a gida biyar Allah ta yi shiru har aka yi wata hudu har aka yi wata biyar shida sannan nan dai abin ya zafi sai ta je wajen alkali to abinda alkali zai sai kira shi ce kai je ka ci gaba da kusantar iyalinka ku tashi ku tafi shikenan sai sai an yi wata hudu in bai sadu da ita ba sannan za ta zo to sannan ne alkali zai ce ko ya sake ta ko kuma me amma ba za a yi amfani da wancan wata hudun farko ba tunda a lokacin bata je kotu ta kai kara ba ma'ana tana iya jurewa daga yanzu ne ta ta nuna rashin hakurinta ko ta nuna ba za ta iya jurewa ba to daga lokacin nan sai a daukan masa wata hudu ma'ana haka waɗansu suka ce waɗansu sun ce wancan waɗansu sun ce wancan kaga in muka shiga nan gurin to mun fita daga usulul fiqh mun koma fiqh wa yutlaqu an-nas ويطلق النص عند الفقهاء على كل ما ورد في الكتاب والسنة أنه نص فيقال لنا النص والمعنى ونصوص الشريعة متضافرة متضافرة متضافرة بذلك وهو بهذا الاصطلاح يقابل الإجماع والقياس wannan magana tashi tana da amfani tunda za a yi ta cewa nassi nassi yanzu ya mana ta'arifin nassi annasu dama ya ce ma'anarsa min az-zuhur ne ko sannan kuma ya zo mana ta'arifin nassi min haythu al-istilah ya ce huwa ma la yahtamilu illa ma'anan wahidan kuma ya kawo amsala ala zalika lil ladina yuluna min sa'i tarabbusu wa ila akhirih nan zai zo ba mu wata sabuwar ma'ana ta nassi sai ya ce wa yutlaqu an-nassu inda al-fuqaha kaga inda al-fuqaha la inda al kenan su al-fuqaha sukan ambaci nassi ala kulli ma warada fil kitabi was sunna duk abin da zo da hadisi nassi ne alhamdulillah rabbil alamin nassi ne rahim ne ne ne ina fata an fahimta duk abin da cikin alkur'ani ko hadisi duk wannan mai mal a'malu binniyat nasi ne man hadisa fi amrina hadha ma laysa minhu nasi ne inna allaha ta'ala tayyibul la yaqbalu illa tayyiban nasi ne nusus shi duk abin da cikin al'kur'ani ko sunna a wurin fuka hau kenan ba a wurin malaman usul fiqi ba su ko wurin malaman usul fiqi za su kalli a'a abinda baya daukan kowace ma'ana sai guda ɗaya to ya zama abin abinda ba wannan ba ko da ayati ta al'kur'ani ba ya zama nasi ba islahi ne kaga yare ne an gane ko فيقال يعني كل ما ورد في الكتاب والسنة أنه نص فيقال لنا النص والمعنى سيكا جي أنا تيوا منا دا نصي دا معنى معنى دا نص ما أهنم غمد أبنا كذا كوما أن نصي إتشي كذا وتو a الجدال jidali kenan مساجلات musajalat fiqhiyya idan ana rigimar kaza ya ce kai kana da nasi ne a hannunka shi ko kuma ina da shi ma'ana idan ya ce ina da nasi yana nufin kai baka da nasi sai kiyasi kun gane ai wani susu shari'a mutadafiratun bidalika kaji mutum ya ce ai nasoshin shari'a mutadafiratun suna bin juna bizalika game da wannan abin ma'ana abin nan da nake maka da'awa ba ma hadisi ɗaya ke nuna shau ba aya ɗaya ba ayoyi da yawa hadisi da yawa idan wazo ya zo yana maganar ijabin zaka nasi ɗaya gare shi ko nusus nusus waɗanda suke mana ijabin zaka wa haka zalla zai takallamu ala ijabin sala huwa kadhalika lahu nususun mutadafira nasoshi masu bin juna da yawa wanda suke tabbatar da wannan wa huwa bi hadha al-istilah idan an yi amfani da nassi a irin wannan salon zance yuqabilu al-ijma wal qiyas to yana kishiyarsa shine da ijma wal qiyas ina fata an fahimta wato abinda ba nassi ba ya zama mai ko ya zama ijma'i ko ya zama qiyas nassi kuma ya zama imma kitabullah wa imma سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة نعم وقوله وقيل ما تأويله تنزيله هذا تعريف آخر للنص وقوله تأويله أي حمله على معناه وفهم المراد منه تنزيله أي بمجرد نزوله يفهم معناه ولا يتوقف فهم المراد على تأويله أي على تفسير لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا كما تقدم يتي قوله تأويله tanziluhu dan ya zo ya ce abinda ake kira da nassi shine ma ta'awiluhu tanziluhu wato wani ta'arifin ne na nassi dai haza ta'arifin akhar lin abinda ake nufi ta'awiluhu ay hamluhu ala ma'anahu dora shi kan ma'anarsa wa fahimul murad minhu da fahimtar me ake nufi da shi to shine ta'awiluhu din tanziluhu ai mujarrad nuzulihi yufhamu ma'anahu wato kenan nassi anan gurin ya zama dai shine az-zahir abin da yake ma'anarsa ma'ana ma kullu ma huwa zahirul ma'ana wadihu dalala fa huwa nass to kaga wannan baya nesa da ma la yahtamilu illa ma'anan wahidan domin abu in la yahtamilu illa ma'anan wahidan shi ma kaga zama wadihu dalala kenan zahirul ma'ana لأن احتماله معنى واحد هو الذي يبين معناه أما إذا احتمل أكثر من معنى واحد فهو الذي يشكل ويحتاج إلى البيان kun gane ma'ana tawiluhu tanziluhu ma'ana ana saukar da ayar ko ana karanta ma ayar sai ka ji ma'anarsa ta fito to wannan shine nassi wala yatawaqqafu fahmu al-murad minhu ala ta'wil kokarin fahimtar sa baya takaituwa baya tsayuwa akan sai an yi tawili ay tafsir bayani li'annahu la yahtamilu illa ma'anan wahidan kama taqaddam wa at taqaddama والتعريف الأول الذي ذكره المصنف ka karanta ko والتعريف الأول الذي ذكره المصنف أدق من هذا لأنه قد يدخل فيه الظاهر لأنه بمجرد سماعه يفهم منه معناه الظاهر من غير احتياج إلى شيء آخر وإن احتمل غيره مرجوحا yace wancan ta'arifi da ya na farko na game da nassi da yace wannan su ma la yahtamilu illa ma'anan wahidan shine daidai amma idan muka ɗauki wannan ta'arifi na biyu wa qila ma ta'wiluhu tanziluhu yace to abinda ba nassi ba ma zai iya shiga cikin wannan ma'anar kamar az-zahir to menene az-zahir ma'anar zahir za ta zo mana nan gaba zai zo ya babi akan az-zahir wal mu'awwal kun gane ai li'annahu bi mujarrad sama'ihi domin da zaran an saurare shi yufahamu minhu ma'anahu az-zahir za a iya fahimtar ma'anarsa ta zahiri min gairi ihtiyajin ila shay'in akhar ba tare da bukatuwa zuwa ga wani abu daban ba shi az-zahir kaga shi ma sai ya shiga ciki kenan wa in ihtamala ghayrahu kuma duk da yana daukan wata ma'anar ta daban marjuhan wadda take marjuhiya ce wato shi al zahir shine ma ya yahtamilu ma'anayni ahaduhuma rajihun wal akhar marjuh to shine ake kira al zahir to ai kaga da an ambace shi kakan gane ma'anarsa ta zahiri in ka sani in ka lura bi dalalata siyaq za ka gane ma'anarsa ta ar rajih kafin ma'ana marjuhiya abin da yake so ce kenan ma'ana da yana so ya ce kar a tambaye ka menene nasi ka ce mata a wilhu tanziluhu idan kai wannan ta'arifin bai biya bukata ba don bai zama ba jami'an mani'an ko da ya zama jami'an ba zai zama mani'an ba domin la yadkhulu ghayruhu min ad-dukhuli fihi la yamna'u ghayruhu min ad-dukhuli fihi amma lokacin da kace ma la yahtamilu illa ma'anan wahidan fa hadha ta'rifun jami'un mani'un qawluhu qawluhu wa huwa وهو مشتق من al العروس وهو الكرسي يشير بذلك إلى أن نفسه في وضوحه يشبه العروس الجالسة على مرتفع لا تخفى على أحد ولا يحتمل أن تكون غيرها هي فكذلك النص في ظهوره الذي لا يحتمل إلا معنى واحد والظاهر أن المراد بقوله وهو مشتق من منصة العروس الاشتقاق المعنوي وهو الارتفاع والظهور لا اشتقاق لغوي لأن منصة بكسر الميم اسم آلة مشتقة من المصدر وهو النص وليس النص مشتقا منها والله أعلم ديتي هو قوله مشتق من منصة العروس وهو الكرسي ديتي النص أصلا أن تساقوش نيدا جميع منصة العروس ديتي يشير بذلك إلى أن النص في وضوحه يشبه العروس الجالسة على مرتفع la takfa على أحد yana so ya kulla a tsakanin nassi da ma'anarsa take fili da amaryar da ke zaune kan kujera kan wani abu mai tudu wanda take bata boyuwa ga wani wala ya hatamilu an gairu ha hiya ba yadda za a yi a ce wata ba ita ba ta yi kama da ita a lokacin tunda ita kadai ce akan kujera sauran suna mai suna kasa inda an sa kujera biyu to shine a nan gurin sai mu sami iskali da ijimali wace ce amarya wace ce ba amarya ba amma da sauran suna kasa ita ga kan kujera kaga babu wani ijimali fa kazalika an-nas fi zuhur yana so yace to haka shi ma nas yake wajen bayyana yadda amarya yake bayyana idan ta hau kujerarta allazi la yahtamilu illa ma'anan wahidan baya daukan wata ma'ana sai daya shi nassi ba da ce wa zahir abinda da ya fito fili anan annal murada bi qawlihi mushtaqqun min minasat al-arus da yace shi annas an tsago shi ne daga minasatul arus yace al-istiqaqul ma'nawi abin da yake nufi shine al-istiqaqul ma'nawi wa huwa al-irtifa'u wa dhuhur al-istiqaqul ma'nawi wa huwa al-irtifa' wa dhuhur wanda shine daukakon abu da fitowar safili lal istiqaqul lughawi ba al-istiqaqul lughawi ba anna minasata domin lafazin minassa bi kasar mim ismu alatin mushtaqqatin min al-masdar suna ne na ala wadda ake tsagota daga shi masdarin kalma wa huwa nassu shi kuma an-nassu shine masdarin kalma wa laysa an-nassu mushtaqqan minha ba nassi aka yi sa ba daga minassa bal al-minassa hiya allati ishtaqqat min an-nassi li'anna an-nassa masdarun wal minassatu ismu alatin mushtaqatun min al-masdar ma'ana dai wato abin da yake so ce akwai abin da ake kira al-istiqaqul lugawi al lugawi a baka wata kalma a ce wannan kalmar daga na ka so to yanzu wanda ya zo tambaye ka yace kalman masalan shariba ya yashrabu daga ina ka ciro ta daga me mazdarin kalmar shine me ashurbu an gane ko da an tambaye ka akala ya akulu daga ina aka ciro ta daga kalmar daga masdarin kalmar shine me al-aklu ina fata an fahimta to haka da zaran an ce nassa ana nufin fi'ili madi ya nussu ana nufin fi'ili mudari'i an gane ko daga ina aka ciro su an nass shine masdarin kalmar to wannan shine abin da ake kira al-istiqaqul lugawi a baka wata kalma ka ce an tsago ta ne daga kalmar kaza dan sanadarin shine nun da sad guda biyu ko ka tashi neman take nan a cikin kamus haka zaka samu masdarin kalmar kenan wa sinadarin kalmar kenan nun da me sadun guda biyu domin da aka ce nas asalin sa ai sinun din sadun din guda biyu ne aka yi idgamin daya cikin daya idza fakaktal idgam yasiru sadaini sad guda biyu ne kenan inda fakil idgam kenan to ma'ana nas ya nusu an yi istikakin sa daga me annas kamar yadda shariba ya shirabu an yi istikakin sa daga ashurf game da qara'a ya qara'u an yi istikakin daga me alqira'atu ina fata an fahimta an yi istikakin ko daga alqira'atu ko daga alqur'u ko daga alqar'u ma'ana daga nan dai aka yi istikakin to abin da yake so ya ce ai ita minassa ba za a ce shi lafazin nas mushtaqqun min minassatil arus ba domin minassa dinnan ismul ala ne suna ne na na'ura da aka yi dan amfani da ita wanda shi ne aka yi istiƙaƙin sa daga annas indi al istiqaqul lughawi minassa ana nufin makanun yadhharu fihi al jalisu fihi yadhharu amama nas wa yartafi'u an sa'ir an-nas فالعروس عندما تكون جالسة على كرسيها فهي ترتفع عن بقية الناس تظهر وتتضح أكثر من بقية الجالسات معها من النساء فهي إذا جلست على مكان أظهرها وجعلها مرتفعة عن بقية الناس فهناك شيء من الظهور والوضوح لهذه الأروس الجالسة على هذا الكرسي فهذا شيء معنوي فإذا قلنا النص mushtaqqun min minassatil arus fa ma'ana zalika huwa ishtiqaqun ma'nawi la ishtiqaqun ina jin kun bai jima nan da yake so ne duk abin da yake so ya ce yace kar a ce wannan mushtaqqun min haza kai kuma ka tafi da cewa to ashe annasu shi reshe ne minassa shine ne asl a lugha sai a ce ba haka yake nufi ba shi ma'ana ya kalla al-ishtiqaqu lughawi ba al-ishtiqaqu al-istiqaqul ma'nawi yake la ba al-istiqaqul lugawi ba ina jin ma'anar ta fito fili to alhamdulillah sai sai mu tsaya haka ya lamullah annani lam akun hadi ad-damir ولا مستعد مستعدا استعدادا كاملا لاواصل معكم في هذا اليوم لكنني حاولت حتى اغطي حاجتكم بقدر المستطاع ف نقف in the hazal had insha Allah idan akwai wanda yake da tambaya sosai yayi sannan kuma sai mu sai mu nade tabalmar karatun na'am bali ba eh kalmar me al-mubin wani lokacin tana ɗaukar ma'anarta wani lokacin takan sha bamban da ita domin shi almubin tana iya ɗaukar mai bayyanawa tana iya ɗaukar bayyananne wanda ya bayyana shi da kansa tunda akan ce ba na ya binu ana nufin ya bayyana shi da kansa tana nufin wato kenan fi'ilin bana yakan zama lazim yakan zanzo muta'addi idan ka ce almudarrisu bana lana haza ad bayanan shafiyan bi ma'ana bayyana lana haza ad bayanan shafiyan idan ka ce haza ad-darsu bana lana ma'ana darsin ya bayyana da kansa kenan da haka lokacin da ka ce almubin na iya ɗaukar mai bayyana na iya ɗaukar kuma bayyananne shi da kansa kalmar tana da yalwa ta fuskar ma'ana ita kalmar bana hmm. na. dajin ku na'am abdurrahman eh idan an ce al'arus ai mace ce kadai ita ce al'arus shi namijin ango sai da ce al'aris ita matar al'arus waɗansu kuma suka ce a'a al'arus ala wazni fa'ul shi ko fa'ul wani lokaci yastawi fihi al-muzakkar والمؤنث إذا فهو عروس وهي كذلك عروس كما يد ذاك رجل عجوز وامرأة عجوز لا يحل لك أن تدخل في هذا اللفظ تاء التأنيث وذاك تبقى رجل عجوز وامرأة عجوزة هو يجيك يسمك إيه لاربتي وكان لاربتين أوام shi da suke kira lugatul awam wato kalmar yaran gama garin mutane wanda ba su yi karatu ba amma wanda yi karatu ya san cewa rajulun ajuz wa mar'atun ajuz rajulun miskin wa mar'atun miskin ba za ka ce miskinatun shi ma nan ya zama larabcin awam yi wannan yana ɗaya daga cikin hujja akan hadisin da ifi ne maza Allah ba zai faɗi wannan maganar maza Allah ba zai ce miskinatun miskinatun allati la zauja laha miskinin miskinan allazi la zauja lahu maza Allah ba zai faɗi wannan kalmar ba saboda larabcin kasar larabci ne na awam maza Allah ko baya lokacin awam na'am ah ya baka fahimci bayanin ba don mu baka fahimta ba ma'ana bayanin da ke wajen mushkilat ya yi da mushkila da mushkila wajen lafazin mufrad nasu kama almasi wannan mushkil wancan mushkilatun mushkilatun jam'insa mushkilat mushkil jam'insa mashakil hmm? yasa ban fahimci kayan farko yanzu na gane abin mushkil shi ne mm. kuma mm. shi ne abin da nake nufi na'am alaikum salam malam ka ji tsoron Allah wa kake da suna kullum a kai din da kake wayoyi kake ke zama a nan gurin kuma yau sai ka zo da karshe ina ganin ka lokacin da ka shigo wato kana ta bin eh, yaktafi inda sawari sai na bashi dama mai yawa na kallo waje eh, ban ba ku ci suwa yana buya daga nesa baya son in gane yayi abin nan da na ga yana haka din sai na bashi dama mai yawa na kallon nan wajen na bada attention ina haka ba na dai ban ganka ba <laughs> lokacin da kai latti a mutumin da yake zama a sahun gaba ka gashi a sahun baya kuma akwai abin da kenan me kace malam hmm? me kace kamar kuma kamar yadda aka ce eh, shi ma babu ba samu bayyana wannan a'a wannan kuma ai daban asbabul ikhtilaf fi tafsir wannan daban malamai sun yi wallafa tafiya kai mai ke kawo sabani a cikin tafsiri amma ba za ka ce nan ba a samu mubayyin ba kasancewar akwai mubayyin daban amma wani ya san shi kowa ya san shi dole ne kowane mubayyin a ce zanta kowa ya san shi wannan ya iya zama cikin sababi aya ta zo mujmala mutum bai samu mubayyin dinta ba ya faɗo wata ma'anar da ba shi ne hakikanin mubayyin din ba ya iya zantowa cikin asbab na ikhtilaf sawa fi tafsir ko fil fiqh wa alaikum assalam eh ban ba hmm. idan ce alhukumu ya ma mal illa wato idan aka ce ga hukunci ga kuma illar da ta sa a samar da hukuncin to da an samu wannan illar to dole hukuncin ya tabbata in babu illar fa yanzu misali ubangiji ta ala ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra kana cikin watan ramadan dole ne kai azumi amma sai Allah ce fa faman kana minkum maridan aw ala safarin wanda ya kasance mara lafiya ko matafi kaga anan gurin as-safar wal mardu illatani lil iftar وهي علة الإفطار إذا كنت مسافرا في نهار رمضان وعلة من إلى الإفطار إذا كنت مريضا في نهار رمضان إذا جاز لك أن تفطر لماذا؟ لما أصابك من المرض ولما تلبست به من السفر to sai zanto cewa babu tafiya idan babu tafiya kuma ya buka hukumul iftar sai zanto zalal marad ya buka hukumul iftar idan kaga anan gurin alhukum ya duru ما العلة وجودا وعدما فإذا جاءت العلة ثبت الحكم فإذا زالت العلة زال معها الحكم ina fata an fahimta yanzu misali ubangiji ta dace wa qimu salata wa atu zakata kullu sai da sallah ku ba da zakka to amma zakkan nan dalilin da yasa ka bayar da ita shine idan ka mallaki me nusabi to illatu zakat ta tabbata fi hukumika to amma sai ya kasance ga kuɗi amma ba su kai nisabi ba hal ya buka alaika wujuba zaka to ga kuɗi sun kai nisabi kuma ga ka to kaga nan gurin wajaba mai ita'u zaka ya annal ahkam taduru ma ila liha wujudan wa adma ina jin ka fahimta na'am eh ban ji ba abin da yake so ce shi alkazi abu ya'ala wato nassi ne ma kana sarihan fil hukum ba wai cewa la yahtamilu illa ma'anan wahid ba kada kad yahtamilu aksar min ma'anan lakinnahu sarihun fi hadha al hukm bizzat wa in kana yahtamilu ghayrahu to shine nassi a wajensa to shine aka ce idan an ce haka to za a samu rikici tsakanin nassi da zahir ba haka bane ba abinda jumhur suka tafi sun fi shi gaskiya a kai ban ji maganar ka ba bai da me yana da tarifin zahiri mana amma idan ka tambaye shi yana da ansar da zai bayar kuma anan yana da tarifin zahiri na'am a nahawu kuma to ai ba nahawu muke bayo kai tsoron Allah na kai kuwa kai tsoron Allah ba nahawu muke bayo eh. to sai mu ta haka sai lokaci na gaba kenan idan Allah kai mu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum